Aje na kwana. Iko sai Allah. Wannan shayi aka dafa? Ya jiya. Yanzu ke banda abin ki gari ya waye. Kowa ya yi wanka ya canza. Ke kuma naga kin ce min kinkile. Amma gashi kin ganki kayan da kika zo da su har yau su ne kike ta fama da su a cikin ki. To Hajiya ina ta kokarin in ga na yi miki hidima ne na kai miki shayi kin sha. Sai na je na wanka. To duk ki gama wannan dafa-dafan shayin. haƙaƙi dai ba za ta cimma ruwa ba ko ke ce ta ƙwallon ta ƙoƙe mai ganin man dutse ba za ki aure mm, mm, mm, babana ba gaskiya hajiya ki daina abin da kike haba kina ganin ina son shi sai wani famu wannan kike kina so ki cuce ni yanzu idan bai aure ni ba ƙwara ma ni kin san halina yanzu idan bai aure ni ba ije aure miki wacce biki san halinta ba yar iska mara mutunci ta zo ta dinga miki rashin mutunci karshe ma ta miki asiri ta raba ki da dan naki to kwara ba ki bari in aure shi hanya ke kaɗai ce kuwa ina son yarinyar nan akwai motsi a tare da ita lallai wannan yarinyar akwai motsi idanunki cikin ido na kike gaggaya min irin wannan maganganu to ni ba zan ga haka ba da idanu na ba zan ga haka ba insha Allah yarinya za a samu mai hankali wacce za ta rike kowa da daraja a cikin dangi kin ji na gaya miki saboda haka shayin ma bana sha dauke kayan ki ai ba ni na saki ba a'a an sai Allah ya baki hakuri bari ki ka tafiya mu da yake mu kawai gida ne na kowa duk wanda ya sai ya baje ya sake yarinya daga zuwa hakkin sanki shiga kicin ki dafo shayi kuma ana magana kina nan gaggatsara ko oh, wannan yarinya mun haɗu da karfan kafa ko a je a ɗauko mai iska ko wacce za ta mallake ni to ba zan ga wannan ba laure ta wannan shine daukakiya Allah zamanin Allah ko kika ce yi ni na san yarinyar nan ba ita kaɗai ba ce fata na dai Allah ya raba mu lafiya mutum da kansa da almutsutsai in ba haka ba ma mai hankali ya zai wannan abu ha ba Allah ya kyauta Da Allah bawan Allah ka taimaka ka rage mun hanya na makara kuma na rasa abin hawa. Ok. Ka ba da shiga sai na saki. na Sai na yi abin hawan ne yanzu. Ga mai ya yi tsada ga waye sai a hankali. Salamu alaikum umma. Amin alaikum salam. Ina kwana? An tashi lafiya? Babana? Kana ina ne? Umma aiki na bacci na fita gaskiya da sassafe saboda bai kamata in tashe ki ba kuma ina da abubuwa muhimmai to shi sa nazar tuna ta ofis. Da Allah ya kamata ka zo ka raba ni da yarinyar nan. Kai ne baka sani ba yarinyar nan kanta ba ɗaya ba ne. Tana da almutsutsai. irin abubuwan da take yi mai cikakken hankali mai tsatse ba zai yi shi ba arinya kama ana zaburar ta umma ki bari zan dawo in na gama uzuri na ofis zan biyo gida yau wato abin da na fi so kenan da abin da yake akwai akwai abin da nake shiryawa ne ba na so na faɗe shi bai tabbata ba amma da zarar komai ya kammala insha Allah za ki ji Allah sarki na ji daɗin wannan magana gaskiya ta Allah ya albarka zai da ɗan gata na ruwan zai da shalele sai kai ta haƙuri shi ba ya gani ko ƙuruciya ce take damunsa oho kai ta haƙuri da shi muna godiya da wannan abin alkhairi da ake yi a gidan nan Allah ya albarka kuma ki kwantar da hankalinki magana zaidu na riga na gama da zaidu tun da sassafe na yi magana da shi kuma alhamdulillah na ci galaba domin yanzu magana ma da nake miki na tabbata baya gida ya fita kuma daga nan mun yi da shi inda na tura shi in ya gama ofis ɗin dai zai zo yau zai fara aiki shi ma insha Allah zai ci gaba da zaman ofis don Allah da haka tabbatar da hankali to Allah ya tsare to shikenan sai ka ƙara su shikenan Allah ya ƙara lafiya sai na dawo Masha Allah, yawwa. Na <laughs> sarki, kai.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 maka mummuna fahimta saboda tsananin ƙaunar da nake yi wa ka harira ba na son wani abu ya ta tsakaninmu da ita ta yadda zan iya rasa ta ko da ko da minti ɗaya ne ha kakka damu domin kuwa ni ban ga laifin ka ba saboda ni kankin kaina duk wannan yakin da kaga ina yi da wannan fafutukar ba don komai nake yi ba saboda jaru nake yi dan ya tabbatar min da jaru domin ba na so in rasa ta wannan shine dalili yanzu menene mafita ga dai mutanen nan duk sai tarwatsewa ake maimakon mutum ashirin da ake bukata wanda za a haɗa a auren nan gaba ɗaya to kowa sai watsewa ake gaba ɗaya to duk dai matsalar ba akan ilu da laura ba ne eh gaskiya ne yanzu menene mafita akan wannan al'amarin to ni gaskiya akwai abin da na yi niyyar zan yi a karan kankin kaina me kenan to abin da zan yi shine na ɗau alwashin zan tattara matasan garin nan ga baki ɗayansu katakab zan tara kowa ga baki ɗayansu za mu je da su haffa da mai gari mu same shi mu ji shin ita wannan al'ada addini ce ko ku aya ce aka sauka a ƙur'ani eh da za a ce ba za a yi wa mutum ɗaya aure ba Dukanmu muna da wanda muke so amma ba za a yi mutum ɗaya aure ba sai a ce sai an tattara mutum sama sun kai akalla mutum ashirin sannan za a yi aure gashi na wanda ake ji suna ta rushewa yan matan namu suna ikirarin za su gudu su bar gari to ni abin da ne alwashi kenan zan tattara matasan gari ga baki ɗaya za mu je fadar mai gari idan bai amince ba za mu je har wurin hakimi daga nan har birni wurin sarki <laughs> ai gaskiya ne gaskiya na ji daɗin wannan maganar da kai min ko in ce wannan bayanin da kai min yanzu abin da za a yi zan tafi duk wanda na haɗu da shi zan faɗa masa kai ma kuma ka tafi duk wanda ka haɗu da shi ko ka mai bayani wannan shine abin da na yi niyya kuma shine abin da na sa dan bari fara shi yanzu wannan shine yakin da zamu saboda ka san cewa yanzu jaru ita kanta ma fushi ma take da ni gan take kamar laifina ne a yanzu maganar da ake yi to don haka ni ko sai na nuna mata ba laifina bane kuma sai na yi yaƙi da wannan al'ada na ɗauɗa mara wallahi tunda ba addini ba ce ba a ƙur'ani ta zo ba eh, gaskiya ne tamshi kenan madalla Alhaji Ibrahim mai tafiyan nan fa mahaifiyata ce da haka do Allah do annabi ka yi kokari abin da ya kamata a yi a samu mata guri mai kyau kuma kusa da harami kaga yanzu alazai suke dawowa so nake da alazai sun abin nan garin ya dan ragu ta shiga ta umarar ta lafiya lokacin kwanciyar hankali idan fa ta ji daɗin tafiyar nan za mu je da watan maulidi da ni da ita da na insha Allah ina sa rai ma a lokacin masu yi aure su ma da matansa da za a tafi gabaki da. ba na son shakiyanci aure ba lokaci ba ne ina nan za ka nemi Allah ya kama matar da zan ga wa alaikum assalam shikenan mun gama magana da kai ko zan yi magana da shi yau kin zo da wuri sai dai kawai hanzari ba gudu ba kamar yadda na gaya miki masu neman wannan gurbin mutum biyu ne yanzu daga ke sai wani bawan Allah guda ɗaya kuma gaskiyar magana position ɗaya ne kawai abinda za a yi ah, za ki jira sai kuma ki addu'a za a gwabza muku jarabawa tsakanin ke da shi idan Allah ya sa kin yi nasara sun zama gurin ki ne idan kuma shi ne to ki fatan Allah ya sa ka shi ne ya fa alkhairi ranka ya daɗe insha Allah wani ce zan yi nasara me eh, za ki ƙarfin gwiwa haka ba wai me zan yi da ki ki karɓa ni ne. Assalamu alaikum. Umma. To. Shi kenan gama. Shi ke umma an gama. Allah ƙara lafiya. Sai na shigo. Ki? wato dama na rawa kike da naman ki a jaka sai kika biyo min ta sama shikenan na zan inda ake a gwamnatin Najeriya ne ma gashi yanzu a kamfani na yanzu kin ga kiri-kiri to ya zan yi ummata ce ai dole ana da cewa dole hakan za a yi Allah gode sosai Allah kyauta so abinda za a yanzu ofis ɗin da kika kai takardun ki jiya sunan za ki je dama na za a miki interview din Yake kuma gashi ta riga ta ga miki interview har ta baki sakamako. Kin ga haka za a gura. So ki can ki zauna zan zo zan nuna miki yanda ayyukan suke da ke muna ta kokarin fakin daga nan. So zan kuma haɗa ki da waɗanda za ku riga aikin tare da su insha Allah. Ki jira na a can. Allah ya taimaka. Ranka idan ba damuwa na ina so ne maka wata tambaya. Amanar so, amanar so, amanar so. halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Lafiya ko? Ba